akwai wani topic wanda malam akwai wani wanda ya ce ba a ji sosai akwai wanda ya ce za mu gyara har ya kai lokacin da ake ji sannan sai mu ci gaba a yanzu ana ji eh, ina jin yanzu ana ji ko wato yan uwa akwai wani abu wanda ya kamata mu duba abubuwan da suke faruwa a wajen maulidi na cakuduwan maza da mata da raye-raye ka gama ce tana fitar da tsiraici kuma har da matan aure ka gama ce tana kada mamanta tana girgiza su ta zuba ruwa a kanta surar jikinta ya fita ga mazaunanta ta matse wata ma ta kwanta tana karkada su duk da sunan soyayyen manzan Allah za ka ga abin mafi muni shine iskanci da sunan addini kuma wanda wannan abu yana da wahala gurin shirya me shi yana da wahala saboda wanda yake iskanci ya san iskanci yake to wannan shiryarsa tana kusa karayar zuciyarsa tana tattare da shi amma mutumin da ya fito da sura addini yake iskanci bayan ya yi iskancin ma yake ganin cewa in ya gama iskancin wani lada ne zai biyo baya to gane wasa da fahimtarsa yana da wahala <clears throat> shi yasa Sufiyanis Tauri ke cewa albida'atu a ahabbu ila iblisa min al-ma'siya yace li anna al-ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha wannan magana ce ta hikima ya ce shaidan ya fi son bida'a fiye da saban Allah shaidan ya fi so kai bida'a fiye da ka saba wa Allah shi shaidan bida'a ta fi soyuwa zuwa ga iblis shaidan kenan fiye da ka saba wa Allah ya ce saboda ita saɓan Allah ana tuba daga ita kai kasan ba Allah ne ya sa ka ba kasan ma saɓa wa Allah kai ka san ba ka da lada sai zunubi cikin saɓan Allah kenan ita kuma wannan bid'a ya ce ba a tuba daga gare ta wannan magana ta hikima ce kuma ba mai fahimtar ta sai ɗalibi na karatu ko malami shi ya sa kwanaki na ji wani yana cewa yaya za a ce ba a tuba daga bida'a bayan mu ma mun yi bida'an mun bari ai hatta magana sufiyani sauri ba daidai ba ce saboda a gabanmu waɗansu sukan yi tafiyar bida'a su dawo su tuba kuma su zamanto sun yi tafiya cikin suna. ba haka sufiyani sauri yake nufi ba abin da yake nufi shine lokacin da me shi yake bid'ar a matsayinta na bid'ar to babu batun tuba tare da shi saboda a wannan lokacin mara lafiya ne amma bai yadda dama ba shi da lafiya ba ballantana ma ya sha magani shi gani yake ya ma fika lafiya kai ɗin da kake da lafiyar gani yake shi a warke yake ba abin da ya same shi kai wani lada ma yake jira ma ya samu shi to kaga in yana jira ya samu lada wanda kuma ke zunubi ya san sakamakon laifi ne zai biyo baya na uku ba to kaga tunda yana tsammanin ba shi da lafiya mai saban Allah zai yi istighfari zai tuba zai koma zuwa ga Allah amma shi wannan wanda ke yin bid'ar bai yadda ma yana da illa ba kai gani yake bautar Allah ma yake yi shi yanzu jira yake ya gama Allah i bashi sakamako to kaga shi yasa da wahala shi wannan wanda ke bid'ar har ya nemi ma ya tuba to ai bai yadda ma yayi zunubi ba ballantana ma ya tuba bai ma yadda ya saba wa Allah ba ballantana ma ya tuba shi yanzu jira yake ma Allah ma ya biya shi to shi yasa Sufyan al-Thawri yace al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah shedan ya fi san bid'a fiye da saban Allah yace li annal ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha saboda saban Allah akan tuba shi kuma bid'a babu batun tuba shi yasa al-imam ibn al-qayyim yake faɗi kamar yadda yake cikin madarijus saliki yake cewa ai a aƙiba ne a ƙarshen al'amarin ne me shi zai gane cewa tabbas gwara saɓan Allah da bid'a saboda shi mai saban Allah zai saba wa Allah ya tuba Allah ya kankare masa zunubansa ya dawo ba shi da laifi kaga yana ta zunubi yana wanke kansa daga dattun wannan zunubin ta hanyar istighfari wa Allah a ƙarshen al'amarin sai kaga ya zamanto ba shi da wani datti a jikinsa shi kuma wannan wanda ke bida'a saban Allah yake yi amma bai yadda yana saba wa Allah ba gani yake bauta yake yi yau yayi gobe yayi jibi yayi gata yayi kaga baya istighfari shi saboda bai yadda ma ya saba wa Allah ba a akibar abin a ƙarshen abin sai wannan mai saban Allah ya tashi fes ya wanke kansa daga dattun wannan saban shi kuma wannan da baya istighfari sai kaga cewa ya kasance da datti na zunubi kaga in ka duba zaka ga tabbas ware saban Allah da bid'a saboda shi bid'a gani kake ma bautatawa Allah kake to abin da zai baka mamaki shine bautar Allah ko iskanci karara wanda kowa ya san iskanci ne kuma da sunan bautar Allah wanda duk zan sa muku ku gani haka wata ta kwanta wata ta zuba ruwa ta ringa girgiza mamanta mazaunanta ta ringa karkadawa wata ma ta kwanta yanda ka san a kan ɗa namiji take ta kwanta ta ringa irin iskancin nan wai kuma da sunan addini wai da sunan imani to kaga ta nan ana saba wa Allah ba a istighfari dan ba a yadda sabo ma ake ba gani ake ai munna ake da haihuwan manzan Allah gani ake ma wani lada ake tsammanin za a samu ku dan yi haƙuri dan yi haƙuri saboda na ga wannan to kun ga to yayin da mutum ya zama to yana cikin wannan yanayi yana saba wa Allah yana jiran lada yana saba wa Allah yana jiran lada daga ƙarshe ya tashi ba shi da ladan kuma sai zinibi saboda bai yi istighfari ba saboda bai ma yadda ma saban Allah ma yake ba akwai ana ruwa ban sani ba haka idan na ji ƙarar ruwa na shigowa za mu iya ɗagewa ma ci gaba insha Allahu za mu iya ɗagewa ko zuwa da daddare ne sai mu ci gaba da daddare in na ji ƙarar ruwa na shigowa za mu iya ko zuwa da daddare ne sai mu ci gaba da daddare in na ji ƙarar ruwa na shigowa amma yaya kuke gani idan kun ga akwai ƙarar ruwa yana shigowa kuma ba a ji na ta nan ɓangaren to zan katse sai da daddare sai mu ɗora eh wani dan waye ce suna ji to za mu ci gaba da yi kamar yadda ne muku bayanin zancen sufiyani sauri cewa shaidan ya fi son bida'a fiye da saban Allah ƙarshe za ka ga mai bida'a baya tuba don shi so yake ma Allah maɗaukacin sarki ya ba shi lada bautar Allah yake yi bautar Allah yake kamar yadda imam shatubi ke tarifin bida'a yace tariqatun fi ad-din mukhtara'a tudahi ya kusa dubi suluki alaiha al-mubalaghatu fi lillahi ta'ala yace ita bid'a a fi ad wata hanya ce cikin addini cikin addini ba cikin duniya ba mukhtara'a a bakagowa a da babi ita aka zo da ita aka kirkire ta aka kage ta muhtara'a to zahi shar'iyya tana kama da shari'a in ka ganta wato akwai iskali. abu ne mushkil haka sai ya rikitar da kai ka kasa bambance ta ma da addini an gane shi ne tubahi shar'iyya me yasa ake wannan bid'ar ya qusadu bis suluki alaiha ana nufata ga shiga wannan hanyar ne al mubalaghatu fi ta'abbud lillahi ta'ala kaiwa mutuka cikin bautar Allah ka kai mutuka kai kai da yawa kai kai yafi na kowa wanda shine munfa kagar wannan hanyar ta bid'a ma'allin shayi da na ɗauka wanda shi ya fi fitowa ya fi alaƙa da abin da na kawo na sufiyanu sauri shi ne yi kusa da bisuluki alaiha almubalaghatu fita Abdullahi ta'ala shi ya yasa yace bida'a ba a tuba daga ita saboda shi sabon Allah in kai ka dawo abin da za a yi tsammani shi ne za ka yi gifari lokacin da ka dawo ita kuma bid'a lokacin da ka yi ta ka gama abin da kace tsammanin shine lada ya biyo baya ba kai istighfari ba ba ka tuba ba kai ai kana kallon ma Allah ne ya sa ka wancan aikin kai ai kana ma kallon bautar Allah ma kake yi kila ko kana kallon kafi kowa bautatawa Allah kafi kowa san manzan Allah kafi kowa munna da haihuwan manzan Allah kafi kowa alfahari da manzan Allah haka kai kake kallo kuma abu mafi munin shine sai ka je ka yi iskanci da wannan suna ka je ka iskanci da wannan abin cewa ai ka zo ka bararraje ko kin bararraje kin yi abin da bai kamata ba to wanda wannan laifin waye Shi ne abin da za mu tattauna laifin waye zan sa ku ga irin wannan iskancin da ake yi da sunan addini abu mafi muni ma kenan wallahi gwara ka je sabon gari ko ki je sabon gari ki iskancinki wallahi da ki zo ki da sunan addini yanzu kin cutar da wanda bai shigo addinin ba idan an ce musulmai mata suna rufe jikinsu ba sa fitar da tsaraici yanzu kin fito titi kin fitar da tsaraici sai a ce ai musuluncin ne ya koyar yanzu kin ga kin cutar da kanki kin cutar da addinin namu tsaya mu sa ku ga irin iskancin da ake yi wanda na ce abu mafi muni shine amma yi da sunan addini wannan shine abu mafi muni wallahi gwara ki da sunan iskanci kike ba ki rakaba shi da addinin Allah ba ba ku rakaba shi da addinin Allah ba kawai iskanci kuke ya fi sauki amma iskancin ne aka fito da shi cikin wata sura to wannan iskancin da ake laifin waye shine topic din laifin waye kuma za mu ba wa 'yan ɗariƙa dama su zo su faɗi laifin waye wannan iskancin da ake tsaya ku ga ire-irensa ga annabuwa wa Allah ke alfahari ga annabuwa wa Allah ke yi wa zikiri ga annabuwa wa Allah ya yi wa alkawari kun ga wannan ko kun ga wannan ko riguna suka sa suka matsa jikunansu to tsaya kuma ku ƙara ganin wani kaji ko kaga ko wala ya hadda wata tsohuwa yanzu wannan tsohuwar jiran lada take fa jiran lada take gani take munna take da haihuwar manzan Allah haka wani yana tura mata ɗuwawu yadda ka san wani abu yake mata a haka yana tura mata yana tura mata tsohuwa ce fa yanzu wa'annan jiran lada suke yi jira suke Allah iba su lada jira suke to wannan da abubuwa laifin waye shine topic din namu ta laifin waye wa'annan abubuwan laifin waye wa'annan abubuwan laifin waye wa'annan abubuwan wa'annan abubuwan jama'a laifin waye laifin waye Allahumma jannibna bid'a Allah ka nesanta mu daga bid'a warzuqna tamassuka bis sunna Allah ka azarta mu riko da sunna ahyina alaiha Allah ka rayar da mu akan sunna wa amitna alaiha Allah ka ɗauki ranmu akan sunna wa ba'athna alaiha Allah ka tashe mu akan sunna wa ja'alna min khiyari ahliha ahya'an wa amwata Allah ka samu daga cikin zababbun mabiya sunna a halin muna da rai da kuma lokacin mu amin amin amin wayannan abubuwan jama'a laifin wane ne shine topic din

wannan abin laifin waye laifin waye wannan abin da ake na iskanci laifin waye eh, abu mafi muni ma da sunan addini manzan Allah sallallahu ba musulmi bane ina yawan faɗin wannan domin maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi mujarradin murna da samuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kayi murna da samuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko cikin zuciyanka kayi maulidi shi kuma yaya ka aiwatar da murna shi to shi kuma yaya ka aiwatar da munnar shine inda aka samu saɓani haka prof kowa akwai inda yake mahangarsa a gurin munnar wata gwatsa za ta yi shine munnar ta murguda duwawu ta karkada mama shine munnar tunda ai sun yi musu itilakin abin eh wannan ijtihadi ne yanda kai ijtihadi tunda abu ne ba tsari ba shari'a ba ne awon igiya ne ɗirkaniya ne kawai tunda an baka abu a hannu dole kai iskanci da sunan kayi minna da haihuwan manzan Allah yi tunda an sakan ma abin sasakai inda a ce shari'a ce ta zo da shi to da ta sa masa wa'insu ƙa'idodi da wa'insu sharuɗa da da wa'ansu mawane a ciki su ce kar ai kaza shari'a ta ce kar ai kaza a yi kaza ba kaza za a yi ba inda addini ne kenan amma kaga wato kowa abin yana hannunsa eh, yana yi ne ala hasabi jitihadihi kawai yanda ya ijtihadi ya ga wani murguɗa wuze zai shine ijtihadinsa sa wani cakuduwa za su yi da maza da mata shine ijtihadin wata kuma mama za ta girgiza shine ijtihadin haka take ganin ta yi munna da aihuwan manzan Allah tunda sun sakan musu abin muciji a ciyawa to zan fara sa number waya akwai wani ɗan ɗariƙa da na ga yana nan yana cewa a sa number waya za su shigo laifin waye ga number nan zan sa laifin waye wannan iskancin da ake da sunan addini laifin waye ga nan ba nan ta wasaf kawai za a yi kira kuma da Allah duk wanda ya zo kada ka zo ka zo ka faɗaɗa mana wani abin nan kawai amsa za ka ba mu laifin waye ka ba da wujojinka eh, in ka ga dama ka ce laifin shehunai ne in ka ga dama ka ce laifin masu yi ne in ka ga dama duk abin da ka ga dama ka faɗi faɗi amma da Allah ka zo mana da dalili mu kuma sai an gama za mu tattara sai mu nuna ma ko laifin waye ga nan ba nan ka ga yadda suke murguɗe-murguɗe da sunan addini 你碰外文了？ na sa number waya nan gashi nan da Allah ku hauro ku gaya mana laifin waye laifin waye da Allah ku hauro ku gaya mana duk abin da ta ɗauka fa wannan lada za a bata fa wallahi abin da take gani lada ma za a bata bid'a kenan ai shi yasa Sufyan as-Sauri yace al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah duk duwawun nan da ta kada lada za a bata ita bautar Allah take lada take jira ta yi gumi sharkaf ƙila ma ruwa ta zuba saboda fatarta ta haɗe da rigarta surarta ta fito shatin mamanta ya fito amma duk lada take jira a bata ita bida kenan ai babu batun istighfari yaya za ta yi istighfari a ai ta bata ɗauka saɓawa Allah ta ba ai ita abin da take gani bautar Allah ta yi Allah ne ya sa ta ta hanyar malumansu su ne suka gaya musu Allah ne ya sa ta maluman ne suka gaya mata cewa Allah ne ya sa kiki haka maluman ne suka sa ta ko da yake fana ce kuma za a ce waye saboda kada in ba da amsa amsa ta tana ƙarshe laifin waye da Allah 'yan ɗariƙa muke so su hauro su faɗa mana laifin waye laifin waye da Allah ta wasaf kawai ake kira har yanzu ban ga wanda ya kira ba laifin waye ban ga wanda ya kira ba laifin wane ne laifin waye assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu malam muhammad an wani lafiya muhammad saudiya riyad to malam muhammad saudiya riyad ka ji topic din da muke yi eh ai na na dan jira ne ai nake gani ko za su kira din to da ba su kira ba na ce bari in kira ni To, abu na farko da za mu fara wannan shine laifin waye wa'annan kaɗe-kaɗen duwawu da ake yi. da sunan munna da haihuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam laifin eh, shehu ibrahim inyas ne da mm. shehu tijjani to amma za ka ga ai maulidi ba ya takaitu ba ne a su eh wannan gaskiya ne kawai dai da za ka bari a dunkule idan kana ganin shewunan ne suka sa sai ka ce to laifin shewunan ne amma idan ka ce laifin su shehu ibrahim ne yanzu ni ma zan iya nunawa in yarda cewa laifin su shehu ibrahim din ne kuma zan nuna to amma me yasa ai ka ce laifin su ne abin da yasa na ce laifin su ne saboda su sun ba su dama duk abin da suka yi a duniya to lalle ma lada za su samu to shi yasa akwai kuma misali da nake so na bayar ne game da wannan harkan maulidi din hmm. kaga wannan rawar da suke yi abin da ka faɗa to wallahi tallahi su suke yi cewa ma su aljanna ma za su tafi a haka gaskiya ne tunda suna ganin ibada suke ba bida kenan ai eh. ya salamu ka samu matsalar network Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam Naziru ka kira shiri ne? Eh, wai ka sauka daga live ne? A ban sauka ba ana jin ka. Ka ji topic din da ake yi. Eh, na ji topic din aka rawa kallawo. To wannan Allah gabata malam. Wannan iskancin eh, da ake yi da kada mama da wannan laifin waye. so ai ni a fahimta ta ka san ita ibada muddin aka ce ba wani annabi ne aka aiko da ita ba hmm. wanda zai bayani game da kaifiya ta yadda ake yi hmm. to kowa zai iya shegensa ne yadda ya ga dama saboda haka dai dama a ce su waɗanda suke yin wani al'amari za su yarda cewa ba ibada suke yi ba hmm. to ina gada sun sauwaƙe wa malamai aiki kaga sai ya kasance kenan wa'azi za a yi musu ne da za su gyara abubuwan da suke yi na al'ada yau da gobe ana ji na ku akara makallahu ana jin ka sosai wato uwa abin da na faɗi na farko illan ma shi ne iskanci ne kowa ya gani amma a danganta wa addinin shi to abu mafi muni ma nan. wannan shi ne babban kuskuren malam wallahi danganta abin da addini kaga idan yau da a ce wata ibada ce wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita dauki kamar sallah mu da su da suke yin wannan abubuwan ka fahimta ko kaga duk mun yadda cewa sallah raka'a kaza ce tana dauke da sujjada da ruku'i da tsayuwa iri kaza bisa ga nau'i na kaza an tsaya ma ga yadda ake son hannaye su kasance an tsaya ga yadda in an yi ruku'i ga yadda gabobi za su kasance da sauransu mm. amma ga saboda wannan gabaki daya kawai kago shi aka kawo shi kowa yake yin sa bisa ga yadda ya ga dama shi yasa abin ya kasance har ya fara rikidewa ya zama wani abu na daban wato awan wato dai awon igiya ne kenan dirkaniya ce kawai a kware kuwa dirkaniya ce ta inna na hama kumala Allah dai Allah dai ya samu dace amin Allah ya ganar da su amma akwai matsala fa malam babba ma kuwa ba ma Eh kwarai akwai matsala kuma ya kamata mutane su dauki su dauki al'amarin a matsayin ka'ida cewa duk wani abu in dai lada za a samu to su tabbata yadda sallah take ta zo a cikin Qur'ani a cikin hadisi manzo Allah ya koyar da ita ga kaifiyar yadda ake yin ta to su rike a matsayin ka'ida cewa in dai har abin da na samun lada ne shi ma sai ya zo da irin waɗannan abubuwa. Hmm, gaskiya ne. Eh Allah saka da ne. Amin amin amin amin malam Naziru Allah ya saka da assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh makalla. barka da an lafiya ya gida ya ibada akwai malam naziru ko malam naziru yana daga cikin ɗaliban da eh, muka yi karatu da su hatta kitabun tauhid ma na manta ban yi masa ma magana ba jiya ina karatu ya kamata in kira shi da Allah ku bari jiya ina karatu na yi magana na ce ko ni ba malam jafar ba ina da ɗalibai wanda sun yi kitabun tauhid a waje na ce ko ni lokacin da nake bayani dangane da shi sa'idu mai kwano baba sa'idu kenan da ya ce ai sun yi bincike malallawan karatun da yake na kitabun tauhid ba shi da malami kuma sai ya ce ɗalibin malam jafar ne ko ni na yi wannan na ce to ko ni da ban kai malam jafar ba ina da ɗalibai wanda suka yi karatu a gabana na kitabun tauhid ballantana kuma a yi batun malam jafar ina gani ya kamata ku tsaya mai kiransa ya haƙuri ɗan uwa zan sauke ka zan yi kiran wani zan yi kiran ka bak insha Allah ya haƙuri to ya zo ya yi mudakala kuma ya wuce gaskiya ya kamata in kawo shi kuji malam naziru malam naziru tsa in kirawo shi wato aka ce menene daga bakin me shi eh, ku ya ƙuri kuna ta kira ina kallon kiran ku eh, malam naziru nake nema ku bari da allah eh, wanda ya sauka yanzu wanda ya sauka yanzu yau ga shi nan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh malam naziru Ka ji bayanin da na yi bayan ka sauka? Eh, kamar na kama na ji kana maganar karatun tauhidi. Eh, wallahi kuwa. Ka san akwai eh. akwai wani baba Sa'idu mai kwano da yake ai malallawan sun yi bincike sun fahimci cewa karatun kitabu tawhid ma da yake ma ba shi ma da malami. kuma sai ya tabbatar cewa malam lawan eh wai wai research yake yi wai ya zo yi wai sun fahimto haka to wanda a lokacin ai na ce to kaga baba sa'idu ba ku mutunta tauhidi ba tunda ba za ku gano ba shi da malami ba sai kun ga kwaba da yake yi a ciki to kaga kenan kuma bai kamata ku ga kwaba musamman a gaba mafi tsada shine asali tauhidi sannan ku ja baki ku shiru sai lokacin da wani abu ya taso ku zo ku ringa faɗin haka to a wannan lokacin sai eh a wannan lokacin sai na ce to ko ni wanda ban kai malam Jafar ba ka san daga cikin ɗalibin ɗaliban malam Jafar a na ce to ko ni ina da waɗanda suka yi karatun kitabu tauhid a wajena ai na ce eh, ballantana kuma irin yauwa to shine bayan ma ka sauka ne dan jiya ne wannan karatun to bayan ka sauka ne sai na tuno abin jiya Shi ne sai na sake kiran ka kila ko dan ka faɗi da bakinka tun daga tun daga salasa na'am ai ba ma kitabu tawil kawai ba tun daga usulul salasa har zuwa kitabu tawil don mun yi shi a gurin ka to wallahi shine a ce to ba yanda za a wa ɗalibin malam Jafar a ce wai ba shi da malamin kitabu tawhid zai yi wahala lalle kam kenan wannan uwa akwai suka ga malam jafar din ga wani ɗalibi a gabansa amma bai karantar da shi kitabun tauhid ba kaga kenan sai a fitar da natijan malam jafar baya karantar da tauhidi shine kawai wayan da suke sukan sauran malaman kenan haji ga wannan gaskiya ne to har kuma har shi har shi shek din shi ma yana faɗo wanda ya karanta kitabun tauhid a gabansa tunda yana kawo maganar Sheikh Abubakar Jibril ke Eh. na taba ji ya ya bayyana cewa shi ne malamin sa wanda ya koya masa kitabun tauhid eh to ne wai ya ce, wai shi malam lawan din wai in ya isa wai ya faɗi malamin sa ah <laughs> wai wai wa inda malam Jafar din yayi yana dalibin Sheikh Jafar aiwa ma sai ya faɗi ga malamin sa ba shi ma ya ce ɗalibin malam Jafar ne ya tabbatar cikin bayanan nasa kuma wa'annan bayanan wai hatta malamin kama ai ya taba cewa zai nuna malamin da ya kitabu tawhid a wajensa to kai ka nuna Allah ya sa mu dace to <laughs> Allah ya sa mu dace amin amin Allah ya saka da alkhairi malam Naziru nagode amin malam amin jazakallahu khairan wato ire-iren su malam Naziru fa suna da yawa ba wai su su kaɗai ne to ga wani nan ga wani yana kira shi yasa da Allah abin jiya ne sai na dan dare shi saboda ya zo lai wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu nam. a ah, shek barka da wani ya kokari ya hidima nam alhamdulillah an wani lafiya ya ibada lafiya alhamdulillah a ah, shek ina bibiyan kan yanzu nan na ka sa numba eh gaskiya ne ka ji topic din kuma da ake yi eh. eh wannan iskancin da eh, ake da kada duwawu da girgiza mama da ake a wajen maulidi laifin waye Eh, shine topic to gaskiya ni batijja ne na kwarai hmm. amma na aje saboda na gano tafiyan nan in na ci gaba da ita wallahi zan tsinci kaina cikin wuta kai batijja ne na kwarai a tsaya da Allah saboda kana ji eh, dan tsaya minti eh. daya saboda muna so ne mu yi abu bisa adalci ne. na haƙiƙa wanda yana wazifa yana lazimi yana dukka babu abin da ban yi mm. babu abin da yi na yi nisa ciki wanda yake ga da idan idan da a ce da ne nike cikin wannan abin na samu na kira wayan ka haka ka ɗoka to ina ganin ashar ɗin da zan dura ma ina ganin ba za ka sake ɗokan wayana ba mm. a ni na haukan ma muka yi gaskiya ni zan sake ɗauka ka san shi yasa eh, waɗansu suke ce min likitan mahaukata eh shi eh. yasa ai wayan suke ce min likitan mahaukata wallahi zan sake dauka duk da ka zaga kwarai kwarai kwarai kwarai na yadda na yadda shek na yadda na yadda zaka dauka amma mu abin ma namu da hauka ciki ina maka maganar zikiri ni dai ban suma ba amma dai zikiri in muka fara shi sai mun kai kasa muna mirgima a kasa muna hauka wanda yake ubanninmu ba za mu dinga kiran sunayensu muna musu haka nan ba da sunan ibada amma Allah muke kira ana wannan abun gaske shi yasa na jaye kana na ga alamun cewa kai son kai ya biya yawa ciki malamanmu ba abun da suke bukata bayan suna da mukami a ce dai su ne shi yasa ba su iya sakin wannan amma wallahi sun san sun san hanyar nan ba ta kwarai ba ce wato wa in na eh, fahimci kana ji wa in na fahimci zancen eh. naka wato suna sane da eh. iskancin da ake amma saboda suna ganin in suka ce ba wannan iskancin a ciki wato jama'a za su girma. oke kenan za a eh. gudu sai zamanto cewa masu yan kaɗan ne ba girmama su babu kaza babu yi musu hidima eh, amma gwara su bari a yi iskancin sai a yi yawa duk masu nufin su iskanci sai su shigo sai a yi yawa kenan wa abin da kake nufi kenan abin da nake nufi kenan sannan abin da ya sa kaga samari da 'yan mata an yawa ciki cikin cikin tijjaniyanci wallahi wannan iskancin ne da wannan tsagirancin da ake ta yi ga maulidi da kuma irin kalaman da ake faɗi ka san shi dan adam yana son inda za a dinga yin wani maganganu wa'anda ba na na kwarai ba wa'anda na rashin mutunci da na karyace karyace da wasu abubuwa dai ko kai yanzu da zaka kama dinka zaka dinga yin wa'azi kana zage zage kana faɗin wasu labaru na ƙarya mafarkai na ƙarya mm. wallahi in ka ga jama'an da za su bi ka wallahi sai ka yi mamaki mm. gaskiya ne saboda gangar shedan ce amma eh gaskiya ne gangar shedan ce gaskiya ne yawwa amma in kana faɗin gaskiya sai ga kalilan ne ke da wannan shiryuwan za su iya gane cewa wannan gaskiya ke faɗi bari mu bi shi saboda mu samu samu tsira to iskanci ne kawai ke cikin tijjaniyanci wallahi ba komai ba wannan maulid da ke gani wallahi in ka ga da ake yin shi a Lagos a Agege wallahi in ka ga da ake yin shi ko ko arnan ma da muke tare da su a can wallahi cewa suke kai su ko ko Kirsimati wallahi ba a yin wannan iskancin da ake yi to yanzu yanzu kaga arnan nan yaushe za su yi sha'awar musulunci sai su tunda suna ganin gwara nasu addinin ma ba za su taɓa sha'awar musulunci in dai wa'annan mutanen za su kalla wallahi ba za su taɓa sha'awar musulunci ba don baka da bakin ka ce musu don akwai wanda da sai ka zauna kai musu maganar cewa yanzu kana da halin da zaka ce makafiri eh, eh, eh, ku addinin kuma da yake kide-kide ne da rere kawai kuke yi kuna shan shagalin ku cikin abin nan me yake ce coci mm. to yanzu in suka in suka kalli yan tijjani za su ce a to kuma ai gashi abin da ma kuke yi ba mamayin shi Allah ya shirye su to Allah ya sa su kuma gaskiya ne amin amin wallahi iska cin. sannan laifin da kace laifin waye eh ashek laifin waye da kace laifi laifi ni ba ba wanda ya san gai amma tijjani da inyasi to amma su ne suka ce su wannan suna can suna cin suna suna an san kiɗa wallahi suna can lahira suna an san kiɗa a'a a'a kana ji ya kamata mu adalci su ne eh. suka ce su fito su Murguɗa maman su girgiza duwawu su ne suka ce kai yanzu akwai gurin da suka rubuta haka A'a ba su rubuta amma su suka kirkiro wannan abun suka kawo shi kuma mutane suka ta dabba shi na gane na gane na gane to ta nan zan dan iya karɓar bayanin eh, ka amma in dai mutukar baka ga gurin ba gaskiya ne gaskiya ne eh. kaga yanzu kamar wa yanzu kaga kamar a misali da wani a misali eh. a misali wani zai je aikin eh. hajji sai ya iskanci a can eh. kaga dan ya yi iskanci ba wanda Allah zai kama zai kama shi ne shi da ya iskanci saboda aikin hajji Allah ne ya ce a yi ko Allah ne ya ce a yi amma yanzu wannan idan wani zai je ya iskanci to za a kama wanda ya kirkiri abin ne saboda ba Allah ne ya ce a yi ba na fahimce ka gaskiya ne to Allah ya sannan malam yanzu na gani bisa facebook na ga wasu sun ah, kana ji makari ya je ina ganin eh assalamu alaikum zai assalamu alaikum alaikum assalam zai zai dan fita daga topic afwan da Allah zai dan fita daga topic iyaka topic din ne laifin waye shine ba matsala mm, a ah, na riga na ba su ansa ta can facebook din ma okay to ne saka da alkhairi yawan gode assalamu alaikum Assalamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum assalam rahmatullah dan wadawa muke magana. Ana magana da Ahmad ne daga Gombe. To Malam Ahmad daga Gombe muna jin ka. Ka ji topic din da muke yi. Akramakallahu na ji topic da ake yi akan waye ne yake da laifi Yawwa gurin abin da ake yi mata suke abubuwan da ake yi na iskanci a cikin harkar mauludi hmm. to ni a fahimta na hmm. ina ganin wanda ya yi laifi da shi ne babban mai laifi kawai wato wa kana ganin cewa ranar tashi alkiyama ba za a kira wani a ce wani ne ya sa ka laifi saboda haka ka samu uzuri ba hmm. in ka bari wani ya sa ka kai kuskure kai aikin laifi to kai za ka amsa laifinka so kaga kai ne babban mai laifi kenan Wake wato idan na fahimci zancen ka kana ji wa wato akwai karamin mai laifi akwai babban mai laifi kenan kenan akwai wanda yake to shi wannan shi mai karamin laifin waye shi ne mai laifi amma waɗanda suke da hakki kuma akwai daga cikin su mm. waɗanda suke ɗora su akan wannan da sunan addini mm. domin mafi yawansu su sun imani da waɗannan malamin mm. amma malamin sai suka ci amanansu nuna musu addinin gaskiya ba yanzu ya za a yi a ce kamar professor makari ah. za ka bodi bakinka ka ce wanda baya yin mauludi ba musulmi ba ne ok ok kaga wannan ya riga ya da mutane ne gaba daya ok gaskiya to eh to wannan ma yana cikin topic tunda ai na danna ya faɗi a ciki gaskiya ne na ji ka faɗa kuma dama ina jin yana faɗin wannan magana yace duk wanda baya yin mauludi to ba musulmi bane to kuma mutumin nan suna ganin kimansa to amma kana ji amma kuma kana ji amma idan za mu masa adalci kaga ba aqidan mu ɗaya ba ya taba zuwa ya ce cakuduwa maza da mata ba zai taba zamantowa wujja a ce ana abu bane da munnar haihuwar manzo Allah ya taba yin wannan bayanin a bisa adalci ka gani bana wannan din amma aqida ta ta umarci da masa adalci ta wannan in ka duba maganan ka haka ne akar makallawo hmm. amma tun da ya san asalin wannan mauludi nan bayi da wani hujja a kansa na ingantaccen addini yaya za a yi alakanta mauludin ya ce wai wanda baya yi ma ba musulmi ba hmm. ne kaga na taɓa yin wannan bayanin na ce ne wanda ya riga ya ɗora mutane a kai kuma mutane sun yi imani da shi saboda ana ganin kimansa Allah ya shirye su gaba to na dubba hmm. akwai hakkin shugabanni domin daga cikin hakkin shugabanci shine ka kiyaye addinin mutane to amma kana ji addinin musulunci fannin eh. hakkin shugabanni ƙasar Najeriya ai ina ganin ko mai mutum zai yana da right ya yi da sunan addini sai dai ko shugabanni jagororin ai musulman kake nufi to ai baka sani ba ba akwai ƙasa ba akwai gwamnan jihohin da su sun ce su jihohin musulunci ba ne hmm. shari'a suke yi ba sun ɗabbaka hukumar shari'anci to kaga yanzu wannan ai su suna da sun ɗaura wa kansu linzamin musulunci a jikinsu hmm. kenan ya kamata su hana wannan iskanci iskancin eh to ya kamata in ma ba za su hana ba in ba su da ilimin hanawa suna da daman su tara ainihin wa'anda suke zargin wannan mauludin da wayanda suke assasa wannan mauludin aje a zannar da su a tantance hakki ne na shugabanni hmm, a daina gaba ɗaya kenan idan aka fi karfin hujja da shi suna da hukunci a su. yanzu da aka yi rikicin kano nan ba an yi an kawo wannan ya ba da bahasi an kawo wannan ya bada bahasi sun yanka hukunci ba hmm, wato ayi irin wannan shi ma wannan to wannan mamludin ma ya kamata a ce yadda za a yi a samu a daina shi sai an tsaya an kawo kowa ya kawo ya kafa hujjansa wanda ya fi karfin hujja sai a tabbatar da shi wanda bai da hujja kuma wato idan na fahimce ka in na fahimci ai magana ka kana ganin in dai ba hana maulidin nan aka yi ba za a daina wannan iskancin ba kenan to ba zai yiwu ba saboda malamai wanda ake ganin suna ganin kimansu su suka dora su akan wannan abun kuma ba sa nuna musu laifi ne suna nuna musu ma hasali lada suke samu amma yanzu wannan iskancin faɗan uwa anya akwai wani mai hankali cikin malaman ɗariƙa da zai zo ce wannan murguɗe-murguɗen duwawun daidai ne ku anya ka ga ni abin da na sani zahiri eh. na tashi a cikin 'yan ɗariƙa hmm. akwai da yawa daga cikin iyayenmu 'yan ɗariƙa ne hmm. amma daga cikinsu akwai guda ɗaya da na ɗauko irin wannan bidiyon da kake nunawa. Hmm. sai ya ce don Allah in daina nuna masa wannan bidon wallahi da su ba haka suka san mauludi ba in ya ga wannan abun ransa ɓaci yake yi saboda wannan ba shi ne mauludi ba kuma ba zai iya gyara ba kaga illar bid'a kenan ai illar bid'a kenan ba ta da linzami eh kaga illar bid'a kenan saboda ita ba ta da wani kaidi yadda za a yi a Kano ba lallai ne a yi a Gombe ba kaga wannan abun haka haka ita illar yanda ai ka faɗi illar bid'a ke yi kuma ba su da hujja Allah ya samu dace yanzu cewa ma suka yi sabon hujjan da suka kawo sai aka je aka yanko wasu clip na bidiyo fa aka do aka nuna Sudes yana karanta wata kasida wai sai aka ce wai ai yanzu a Makka ma ana ana yin mauludi gashi nan ya rubuta ana yadawa su ba su da hujja sai dai su nuna maka wasu eh, eh, ibarat wanda za su ce wai kawai to tunda kowa ma yana yi yanzu mauludin nan ya zama daidai kenan ba wai karatu ake yi a ce ga aya ga hadisi ko ga fahimtar malamai ba to Allah ya sa mu dace Allah ya saka da alkhairi dan wa akwai masu Allah ya shirye da mu amin amin amin Allah ya sa su gane kamar yanda ya faɗi illar ita bi da ake nan. to akwai wani gashi nan akwai wani na gani ne shehu wa alaikum salam ta yi dan dariƙa ne ya kamata mu ba su dama su zo su yi mana bayani cewa alaikum suwaye. waye assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ya shek barka da kokari. Yawa an wani lafiya ya gida ya ibada. Wala alhamdulillah Allah Allah ya sa a mizani. Amin amin amin amin. Na gode. Sunana Muhammad Muhammad Ayatullah nace wannan amma ah, ya shek gaskiyar magana abinda nake gani wannan laifin su ne gaskiyar magana. Tunda abinda yake faruwa hujja ta anan shine malam mu yanzu a karantar da mu kuke sunna da fahimtar addini na gaskiya kuma muke kokarin kiyaye abin da kuke karantar da mu kuma muke addu'a har wasu ma suke amfana daga gefe to malam kaga Allah na tuba duk wanda ya fara ai shine yake da duk abin da kai shi sa malam a kisa da Allah ya bayar wanda ya fara kisa tun daga ran da aka fara kisa duk wanda ya kashe mutum a lokacin shi ma yana da kamasho na wannan kisan da aka yi saboda haka ga malam wallahi wa'annan shekuna na eh na gane amma kuma ta nan baka ga cewa su waɗanda suka fara maulidin ba wannan iskancin suke ba kuma eh ba ai dama mal ai matsalar kirkirar a kiran ba ga malam lata da uzaba da aka fara abin nan bauta musu ai kaga wanda suka yi abin sun yi hoto ne malam ai ah, sun yi abin nan kabar mutum mutumi ne eh, ko ba haka bane malam wa qalu la tadrunna alihatakum kenan yau eh, eh, dan wala sawa a gaskiya ne malam wannan kuma aka zo suka zo suka yi abin da kyakkyawan manufa amma da yake abin hmm. ba karantarwa ba ce ta addini kaga daga baya ga abin da ya zo ya zama aiki. Gaskiya ne aka mayar da su ababen bauta gumaka. Allah ya saka muku da alkhairi wallahi ma da shi isa kar mutum ya zama wa man azala mimman tara alillahi kadhib wa huwa yad'a ala al-islam wallahu la yahdi al adh-dhalimin. Wallahi ma kan mutum ya yadda ya kirkiro wani abin da ba addini bane ce addini saboda abin da ƙarya take jawowa malam musiba ce. Musiba ce. kuma malam wannan abin da kake wannan murgude murgude ni abin da nake tunani malam kamar shine ai kushu kamar muna sallah ai malam muna samun kushu'i ka rika kana kana halatto cewar ga ma wani lokacin in kushu'i ya shige sai ga kamar a gaban ka wata ayar sai kamar lokacin ka shiga wani irin yanayi kamar lokacin ma ga Allah gari kana haka to irin abin da Allah yake nufi a gurin to su ma malam wannan abun ai ku shuɗi ne kisasi ku shuɗi ne irin nasu na bid'a ya kisasi ta wannan murguɗe murguɗen malam saboda haka malam Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya muku albarka malam akwai wayansu wayanda naga sun yi kira na su su wajen uku ne da Allah ku bari a cikinsu akwai wani shehu akwai hoton shehu ya kamata in ba su dama ya kamata na ba su dama akwai wanda ya kira na gansu da wani hotuna su su wajen uku ne ku yi haƙuri su ne zan ba wa dama yanzu ɗaya eh, na gan shi uwa da mutum shehu wani shehu eh, su su biyu ne suka haɗu suka kira bari ina kiran su yanzu da mu assalamu alaikum na'am ɗan na ga kun haɗu ko kun yi kira shirin da ake yi kuka kira shirin da ake yi kuka kira ne na'am na gan kun yi kira ok wannan malam okashi ne bari masa magana ok malam alkanawi yafuwa to ku 'yan ɗariƙa ne bari bari na'am aka ah, <laughs> bil aksi tamaman a ah, to ku ya uri akwai akwai to 'yan ɗariƙa musu muke ne. assalamu alaikum alaikum salam na'am ɗan uwa da muke magana yawa kana magana da sayid to sayid barka da zuwa yau ka da ka da to kokari za a ce ma ko me a duk abin da ka faɗi ba ko kokarin ka na na shiryar da wasu amma kuma ta gefe da batar da wasu <laughs> to to Allah ya sa mu dace ana ji na ko Sayyid ina jin ka ana ji na ko ina jin ka Sayyid um na dan fara jin dai topic na dai ban ji daga ba amma tunda na ga abin da aka rubuta maudu'in hmm. cewa abubuwan da ake yi a wajen Moldi mm. na wanda kake magana cewa na barna ko? Mm. ai na sa su ma irin murguda eh, girgiza mama da murguda murguda da ake yi nan akwai wata wacce ta kwanta ma ta ringa yin kamar tana wani gwazo. Mm. to abin da nake so na yi magana a nan alkanoyi laifin waye in za a yi a abu daya wai kan a zo laifin waye a'a shine ai to in za a yi abu wet in za a zo a ba a dinga adalci ne tutun fa yanzu kana ji mun baka dama ka faɗi a'a ba laifin shehunan mu bane laifin kaza ne ya kamata ai ba za ka yara za ka ce laifin shehunan ne wannan ba laifin shehunan bane ba laifin waye ka ga ya zo yayi abu na san ransa to laifinsa ne shi da kansa ba wani ne ya sa shi ba in za ka yi adalci a gidajen shehunan na Kano hmm. walau gidan shehunan Tijjani walau gidan shehu mala atiku walau gidan shehu mai hula duk gidan shehu na da ka sani tsakani da allah alkanawi ina ka je ka taba ganin an yi mauli, an yi maulidi da mata sun zo suna gaba tsakani da allah ka taba gani ko ka taba jin labari an yi ba su ne dai hujja a dariƙa ba tsakani da allah ka taba ji an yi hmm. wato uwa kana so ka ce su ba sa cakuɗa ba sa cakudan maza da mata gurin maulidi maza da mata ka taba ka taba gani an yi fisa billahi ko ka ji labari na san dai ai kana bibiya ko kuma zaka ji labari tsakani da Allah yanzu ko ran haihuwa da ta wuce hmm. an yi taron maulidi tsakani da Allah an kaje wajen zaka ga mata duk nan mutanen da suke wajen zaka ga an hada maza da mata ko zaka ga mata ko da matan za su zo akwai cikin gida ila suna ciki amma dai a wajen haihuwa maza suke taruwa haihuwa wanda aka yi zaman mu yanda aka yi zaman haihuwa na na Annabi sallallahu alaihi wasallam a ai manzo Allah sallama ai an jima da haifarsa na tunawa da ranar da aka haife shi ba yawa yawa okay okay okay shine ranar talata da da ta wuce ai da yake mun kawai muka ce ran haihuwa muna nufi cewa ranar da ta zagayo kenan okay amma tsaya aka ce kuma ranar talata aka yi ranar haihuwar a'a A yi wannan kuma aka fi ne na kwanaki na shekara na shekaru yadda yake yake juya ranar talata tambaya ne ma fa kawai ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tambayar ka kawai na yi na ce rana haihuwar ranar talata ne ni ban ce ma komai ba fa ranar talata ne aka haihuwar a alkanau ya kace so ka jikitar da hankalin mutane yau ta sha daren sha biyu ga rabiu awal dole duk shekara sai ya zo litinin ai ba zai zo litinin duk shekara ba oke ba ranar litinin aka haihuwa ba kenan zai iya zuwa ya canza rana kuma ina ji ko shekara ɗaya ko biyu ba ya wuce an dace waya duka ce ne daga zuwa wannan gabar yanzu tsaya da ranar ranar haihuwar ba ranar litinin ba ne ko ranar da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar litinin 12 biyu ga wata rabiul awwal daren sha biyu ga wata rabiul awwal to amma tunda yi muna maimaitawa duk shekara ta yi kuma a zo biyu awal din sha biyun ya zo daren sha biyun ya zo ba litinin ba kuma ba za a fasa a ce wai dan bai zo litinin ba ba za a yi ba ka fahimce amma ka san wani abu ne kuma wannan wannan din kwanakin shekaru. Eh to ni gaskiya a fahim a tsaya ka ji a tsaya mana tsaya mana tsaya mana daidai nan gabar eh akwai abin da zan ce. So nake na dawo kan topic. A ina da magana to ina a ina da magana a daidai nan din da Allah dan yi haƙuri ne. wato muna da hadisi na siƙarara. manzan Allah an hmm. tambaye shi ranar litinin ya ce za ka yawmun wulid ba yawwa to amma da Allah kana ji shin kana da nassi daga bakin Manzan Allah cewa an haife shi sha biyu ga watan rabi'a awal da Allah kai kana da hadisi fi lai alkanawi in ba so kake kare ki tattar da mutane ba a ka san akwai sabani na malamai wasu malaman sun yi zance kaza wasu malaman sun yi zance kaza amma mu kowa da yadda yake ɗaukar da shi mu muka dau haka muka tsaya muka yadda cewa fa abu ɗaya fa ni na tambaye ka kana ji abu ɗaya na tambaye ka kana da hadisi kawai ba ni da hadisi A'a alkanawi kana so ka yi ita wa A'a to ka bani amsa mana cewa kana a tsaya mana kana da tambaya ne ma kana da hadisi cewa sha biyu ga watan rabi'a awwal aka haifi manzon Allah kana da hadisi a bani da hadisi tsaya tsaya tsaya alkanawi alkanawi kana jina ina jinka ka san ka san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ni duk ba wannan na tambaye ka ba kana da hadisi sha biyu ga watan rabi'a awal aka haifi manzon Allah kawai amsa nake so ka bani kana da hadisin ne mutane kuna tare jahili kuna zuwa kuna tashi me da rashin mutunci fi sabilillah ka gaskiya kun sani saboda daga tambaya kuma ko wani yake abin arziki ko wani yake abin arziki ko ko a wannan taron musabaka ba ku hada maza da mata ba ku hada maza da mata daga tambaya daga tambaya kuma sai ka rude daga cewa kana da hadisi sha biyu ga watan rabi'a awal aka haifi manzon Allah kawai sai ka rude ni ba na so ka canza ka tanga wai to din wannan misali in ba wannan kawai ka ce barka da hadisi sai mu je gaba zan zo dauko ma littafi in ce gashi gashi kaza kaza kana da hadisi duyin da kake yi shi na so in yi tsokaci ka san abin da yasa ne a tsaya ka ka san abin da yasa ne ma wannan tambayar ka sa abin da yasa nema wannan tambayar dan uwa assalamu alaikum sayyid kana yi na sayyid assalamu alaikum sayyid sayyid wallahi kana da kake yi ba daidai bane ba kuma wannan magana cewa an hada maza da mata kai ma ka san ƙarya ne in kaga wanda suka yi abin da shi ba maulidi da man fa ba ta ma aka ma wai duk abin da ka zo ka gani a waje kai ko yanzu a masallaci ba a zo a shiga masallaci a zo a samu bagayen takalma ana sallar zo su sata takalma su tafi Allah ne yace a je masallaci amma wannan maulidin waye ce aje Allah ne ya ce aje masallaci Allah ne ya ce aje masallaci warka'u ma'ar raki'i duk wanda yazo e. yanzu sai aka samu barawo a masallaci shikenan duk wanda yazo suka zo masallaci da sallah ba yayi ni to Allah ne ya ce aje masallaci wato kuma fitowar ku kewaya Allah ne ya sa ku yi yaya kake yin kiyasi da abin da Allah ya sa da wanda ku ne kuka sa ake yi hawa sai yi aikin wabi kuma da mutane jahilan banza jahilan wabi makiya manzan Allah inna lillahi banza kawai sayyid ka gama zagin wallahi ya gama ya sauka eh, wallahi ya gama zagin ya sauka daga tambaya ni gani ne ga abin da ya zo cikin nassi cikin nassi cewa ranar litinin aka haifi manzan Allah kai kuma ka zo nan gabana kake cewa ranar talata kuka yi zaman haihuwa farko manzan Allah ya ce ranar litinin aka haife shi ko kuma kun canja kun yi zaman haihuwa ranar da aka haifi manzan Allah ranar talata sai aika ce sha biyu ga watan rabi'a awwal ne shi yasa sai ya zo kuma a ranar talata shi yasa kuka canja sai ni kuma ai ce ma a'a to wannan sha biyu ga watan rabi'a awal din kuna da nassi cewa a shine aka haifi manzan Allah ɗin. yaya za ku bar asali na ranar litinin sannan ku tafi talata sannan sha biyu ga watan rabi awal din shi wanda ba nasi yaya zai kori wanda yake da nasi na ranar litinin kawai fa shine kuma sai ka rikice nan daga ƙarshe kai zagi sai ka sauka haba sayyid sayyid akwai gabar da na so ai je. eh wanda cewa ka ce shewu nan ba sa iskancin eh, sayyid in ka ji ni ka dawo zan nuna ma shewunan da suke iskancin ne kuma eh, sayid ka dawo dan Allah kiransa sayid zan yi kiranka amma da Allah ka kwantar da hankalinka sayid eh, saboda ina so in baka magani cikin ruwan sanyi sayid kana ina ne ma ina jin wannan ku bari ina kiran sayid sayid da Allah sayid ban baka maganin nan lawo sayid da Allah da ka karba akwai gabar da nake so a yau kai sayid sayid ka buɗe da Allah sayid kakka damu duk da ka zagen na yafe ma sayid zo nan ka karba akwai gabar da nake so mu kai sayid zan nuna ma wannan iskancin da ake na maza da matan nan su waliyanku su ne suke yi duk wanda kaga yi anan koyi ya yi da su sai yi dawo da Allah yawa gashi nan gashi tana ringe sai dauki da Allah sai sai da Allah ka dauka in nuna ma ina so in baka magani sai cikin ruwan sanyi sayyid fa ana kallon ka fa sayyid ana kallon ka tana ringe tsaya in nuna muku sai tana ringin sayid sayid gashi ana kallon ka tana ringin sayid ka gani ana kallon ka sayid gashi duniya tana kallon ka sayid gashi tana ringin ba sayid kowa yana kallon ka gashi duniya tana kallo ka ga sayid duniya tana kallon ka fa sayid ka ɗauka in nuna ma wayanda suka koyar da wannan Allah sai ka ɗauka wallahi na yafe ma zagin da kai sayyid dan Allah ka ɗauka likita ne sai wallahi na yafe ma amma da Allah ne ka ɗauka shi ne kawai abin da nake yi ɗauki sayyid dan Allah ka ɗauka sayyid na yafe ma zagin da kai ba zan yi ai magana a kansa ba amma fa sai fa ya yi gaba fa sai da Allah kada da Allah ka daga sayyid to idan sayyid dai baka daga ba to shikenan tunda ba ka so sayyid maganin nan zan baka dan Allah wallahi zan nuna ma iskancin nan da ake wallahi shewunan ne suka koyar waliye ma cikin shewunan su ne suke cakuɗa maza da matan nan sai jama'a ya ki ɗauka sai bai dace ba wallahi bai dace ba to za mu ci gaba da ɗaukan mutane sai dai ya fece to akwai wani inda na ga yana ta kira kiran kiransa shi ma ku tsami kiran wani ya ta kira <coughs> na'am Eh, ina kuma babu sallama kawai suka To ai ga ai baka sallama ba kana hello ko kai ba musulmi ba ne. alaikum wa rahmatullah. alaikum. Wa wa alaikum wa rahmatullah. din ko. Eh, kuna ana Eh ana kai wannan iskancin da ake yi da kaɗa duwawu da ake a wajen maulidi laifin waye shine muke so mu ji farko a ba farko ba da Allah kana ji laifin waye shine yi dan mukullin buɗe topic ɗin to ka a to ai kana ji zan baka hurriya amma kana ji kada ka tafi wani bayani laifin waye laifin wane ne ko laifin su wane ne shine sannan sai a baka sai ka kawo dalili laifin waye laifin na ya fito tun asali ranar da manzo Allah ya rasu da ba da ke halifanci an ba wanda ya kamace ya bashi ba ce sa ni laifin wurin wurin nan mushi da ya shuma wato kai kana so ka ce shi maulidin kenan a tun a zamanin sahabbai aka fara yin sa kenan to wannan jahilci ne a ka'idar tarihi dan maulidin yan shi'a a wannan jahilci ne to ina ganin ina ganin zaka canja mana topic ta hanyar jahilci kuma ai lokacin da aka fara eh, maulidi a wai daula fatimiyya ne aka fara to me kai daula fatimiyya lokacin da manzan Allah a yabar duniya kaga jahilci za ka yi mana eh, shi yasa ina ganin za mu ƙara ɗauko wani mun sauke wancan eh, nan ku ringa zuwa ta hanyar karatu da Allah ba ta hanyar jahilci ba wa ma ɗan shi'a ne assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam waye sunana alamin usamatu to malam alamin barka da zuwa kaji topic din da ake eh next topic din da ake shine wannan iskancin da ake a wajen maulidi na kaɗaɗuwawu da wannan laifin waye laifin masu yi ne wato kai kana da ra'ayin babu shewune ne da suka koyar babu wasu shi wanda su koyar da wannan a sanin ka kenan abin da zo mu a zahiri da shi nake amfani yayi to ai kana ji in baka sani ba bai kamata ka kore ka ce babu ba babu wani shekin da zai koyar da cewa a zo a yi rawa a kada duwa wajen hadin a wajen molidi babu wani shekin babu neman shi wannan ba shi ba wani shekin da yake da wannan lagabi a wannan abu adamul ma'rifati bid dalili laisa ilman bila adami kakka ce ai hibabu kai dai ka ce kawai kai dai baka sani ba zai fi ni a wannan da nake da nake tarayya da su na yi yanzu ai akwai maganan da wani wanda ya sauka yanzu sa'id akwai manganin da ya yi wadda baka masa adalci ma magan da kai to a yanzu dai bashi tun da shi ya ya ɗauka ana ta kiransa da in kana da numbarsa da ka ce ya dawo sai shi ya yi magana tun da ayyana nan amma da ka sa kai kai naka yanzu dai kai ka ce kai ba laifin shehu nan bane ko ba laifin shehu ne bane to ni na ce ma laifin waliyai ne su ne suka fara cakuɗa maza da mata a wajen molidin su in nuna ma eh, gurin a'a na nuna ma gurin na nuna ma gurin ina ina jinka da ma wani ya zo ya ce a daina zuwa gurin maulidinsu saboda fasikanci da ake a wajen sai suka cire masa imani kai ai maganan da kai ba kai maganan cakudawa to ba shi ne akan tafitin ka ba kai maganan ah, eh, to ai shi ne iskancin ai kai baka ga iskancin ba da maza da mata kai baka ga iskancin ba da maza da mata kai baka gani ba za ka saka kenan a ka san wani abu ai na danna bidiyo yanzu kai za ka yi mun bayanin topic din ko ni ne zan yi bayanin topic din da nake a to ai zuwa makaranta da ma a fahimci karatu daban eh amma ka san wani abu to yanzu kana ji idan kana so in baka wannan damar sai ka yi bayani akan cakudawar ka yadda kenan cakuɗawar shehune ne suka koyar da cakuda maza da matan kenan sai mu je gaba ni mu ni ban yadda da wannan sakamakon mashin akan to fitin gaban kai nuna ma da a wajen kaman to ina ganin shi kenan ina ganin kila baka shirya ka kare ba akwai wani na ga yayi kira eh, akwai wani ina jin dan dare ne ko bari ya hawo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na'am barka da dan uwa ya gida yawa ya aiki ya hidima to wallahi alhamdulillah to masha Allah zan yi magana amma bana so ka fita daga topic dan naga wani dan uwa ya shigo dazuka fita daga topic ka koma maganar an haifi annabi ranar litinin kuma ya aka yi zama ana haihuwa ranar talata a shi ya zo da abin shi eh, ne ai abin da kai ka nuna a kada ka ce ai na fita kana ji waye ya kawo zancen haihuwa ni ne daman na ka zancen haihuwa ko shi kai min adalci ai kai abin da kai wa ya kazancen haihuwa ni dai abin da na shi ya ce ya dawo madina ya zo ya tara ana azumin ashura a wata rana kaga kana ji kaga bai wai kamata kana ji kaga bai wai ah, kamata ai kai maganar rana ai abin da yake faruwa kana ji ranar sha biyu ga wata kana ji kake cewa ya baka nasi nasi na kuma kai kana cewa ka karanta usul <coughs> ka san nasi in an shi in an an abin da shafi maganar nasi akwai alqur'ani akwai hadisi akwai kiyasi akwai ijma'i akwai abubuwa da yawa wanda a cikin su ake samuwa nasi yana daga cikin nasi shi sa na tambaye ka da ya ce maka ranar sha ko tara na talata kiyasi ne nasi kiyasi ne na kiyasi ne si dan uwa ina gyara a ina gyara ma gyara abinka kiyasi ne na si. daman kiyasi ne nasi haba haba ɗin kuma kiyasi ne nasi ba ne nasi ne kiyasi ba ne a ah, to aka ce baka nasi ai sos ne na shari'a wayannan dukkan kiyasi ne nasi ba a kiyasi a shari'a a kiyasi ne na si abin dai da ka faɗi kiyasi ne na si ba maganan kiyasi muke ba mu aje shi a to ya ce ai ka zo da shi ka nuna bidiyo ne ka nuna bidiyo ka san maganar ba shi ne ya shigo illa ku ke ka ga bai kamata ku yi wa addini kutse ba ina so in ma tambaya ne kuma baka dalilin yin wannan abun haka za ka bani dalili kana cewa kiyasi na si da fa ɗaliban shari'a fa kake yin magana haka kuke yi ba haka muka yi da babba <laughs> hoto rama da daban ni daban to ka bari na gama tambayar kan na tambaye ka sai ka ba malamin ka bane oke na bakka ka bata karatu kenan na bakka ka bata ka ce kiyasi na si karatu kai baka san kiyasin ba baka san ijma'i ba baka san ijtihadi ba har yanzu a matsayin ka na wanda kake fitowa social media kake magana ka san addini ashe kai jahili ne ma baka san kiyasi ba baka san ijma'i ba baka san ijtihadi ba baka san masalih mursala ba baka san urfi ba duk wayannan abubuwan baka san su ba da Allah ka kashe datan nan ka koma makaranta ka gama kana ji na yana. ka gama ban gama ba yawwa to yanzu mu yi magana na kyau eh to abin da yake faruwa kana ji assalamu alaikum assalamu alaikum yanzu zamu yi magana ban gama ba assalamu alaikum kana ji ka ji tsoron Allah ka gyara ka gyara barnar da kai ka ce laifin su ne ne topic ɗinka wallahi zan baka dama amma kana ji assalamu alaikum ka tsaya mu yi magana assalamu alaikum ce zan tambaye to ai hayaniya kake yi ka kini ka banni na yi magana sannan ka bata karatu ina gyara ma ka ce kiyasi nassi ne wannan jahilci kai ba inda wai kiyasi zai wai zama nassi wannan jahilci kai ya si ba nasi bane na ji waje wannan a a'a wallahi sai ka yadda kuma kana ji assalamu alaikum kana ji a wallahi sai na biya ma karatu Tunda ka hawo naga ka wannan sai na biya ma karatu kai shi sannan ai mu ci gaba kaga kana ji kaga wa'annan abubuwan da ka lissafo kaga da Allah ka tsaya mana da Allah ka tsaya mana. Yanzu magana topic da yanzu ni ne na kauce topic din ko za ka yi ta hayaniya ka ce mu tsaya akan topic. Kai kuma gashi ka bar maganar topic. A ah, wallahi sai na biya ma barnar da kai. Ka ambaci kiyasi da nassi sai na gyara ma da Allah ka bari in gyara ma mana. ko na masu ɗari ko na masu ɗari ka shine ni kuma nake so zan baka amsa ni nake so in tambaye ka akwai rawa a musulunci akwai kiwa kida a musulunci ko babu ka ba amsa akwai kiɗa a musulunci ko babu wato assalamu alaikum ina jin gaskiya dan uwa kawai tambaya ba assalamu alaikum amsa ka kana ji akwai kiɗa a musulunci ko babu da ni na dauke ka za ka zo a yi tattaunawa ta karatu amma na ga wato hayaniya ai ka shigo da shi ai yanzu na baka dama ka gama hayaniyan na yi magana ni akwai kiɗa a musulunci na baka dama ka gama hayaniyar na baka dama ka gama hayaniyar yanzu ni sai in fara bayani amsa ta zaka ba akwai kiɗa a musulunci assalamu alaikum yan uwa kamar yadda kuka ji na yi masa gyara Allah yi ci ne an batun kiyasi da nasi Allah zan yi tsaya sai na biya ma ai karatun nan sannan zan baka dama saboda in baka ba kana ji wato zaka ɗimotar da jahilai wato wayannan abubuwan da ya lissafo ya ina da kana ji ya in rage ya in dan rage dole ka sauka ka nuna bidiyo ka sauka kana ji zan yi dan yi ƙasa da bolin ɗinka sai ne bayani eh zan yi ɗan kasa da bolin ɗinka idan na gama bayani kana ji sai in baka dama ka gama bayani wato wannan abin da kuka ji yayi wallahi jahilci ne kuma sai ya fito a siffa shi ne yake da karatu wayannan abubuwan da ya faɗi kuna ji ya ce alkitab as-sunna al-ijma' al-qiyas wayannan su ne ake kira al'adilla al-muttafaqu alaiha indal jumhur wa'annan guda hudun wa'annan guda hudun al-kitab as-sunna al-ijma al-qiyas su ne malima suke ce musu aladilla adilla al-muttafaqu alaiha indal jumhur indal jumhur wa'annan guda hudu sa'an nan faɗin kiyasi da nasi wannan jahilci ne a karatu wato ma da cewa ya yi nasi ya taƙai ya takaitar da shi akan alkitabu wa sunna irin su azzahir ya shiga dan wani zubin malaman usulul fiqh idan suka ce ma annas suna nufin wato alkitabu wa sunna an gane duk wa'annan sun cika dan haka kana ji cewa kiyasi da nasi wala wannan jahili ne jahilci kuma ya tsaya in gyara masa yaki ba a kiran kiyasi da nasi kuma sai wani ƙanshin jahilcin ma da na ji ya ƙara yi sai ya ambaci ƙiyasi ya ambaci kuma ijtihadi wannan shi ma jahilci ne ai kana ji ta hanyar ijtihadi ake kaiwa zuwa ga wannan ƙiyasin amma kaga da yake jahili ne sai ya ambaci abu biyu ya ambaci ijtihadi sa'annan ya ambaci ƙiyasi to kaga wa'annan guda hudu su ne al'adilla al-muttafaqu alaiha inda jumhur Sa'an sa'annan akwai al'adilla al-mukhtalafu fiha shine irin su shar'u man qablana irin zari'a irin su al-masalihul mursala da yake faɗi irin su al-istishab irin su al-istisan irin su amalu madina irin su sahabi don haka kana ji dole in gyara ma ba za ka zo ina ɗalibin shari'a ka zo ka yi barna ka yi jahilci ka kirayi kiyasi da nassi na bakkawai ka tafi ba ba yadda za a yi kutse ku bata mana addini don haka gyaran da ne masa kenan don haka kana ji yanzu za mu ci gaba za mu koma kan topic ɗin da yake faɗi cewa laifin waye don haka a nan zan shi ya yi magana ya faɗi ko laifin waye don haka kuma idan ka zo ka ce laifin wane ne ko laifin masu yi ne kawai za ka shiga ka kawo wujjarka ne da haka kana ji kada ka zo da siga wai kai mun tambaya ba ni zan taimaka ma ka bada wuja ba kai zaka kawo hujja ni shiru zan yi don haka yanzu zan bashi dama bayan gyaran da ne masa na wancan zan bashi dama zai faɗi laifin kowaye kuma ya ka dalilai shine abin da zan masa kawai assalamu alaikum alhamdulillah farko ni sunana barhama a gombe nake barhama a gombe kake eh sunana barhama inyas din nan na na kaula mai takwaransa ne kuma ni dan gombe ne da kake ni algombawi ne kai alkanawi ko so ina ga yau ni ne mai bada maganin ba alkanawi ne mai bada magani yau barhama ne mai bada magani kana wallahi su mutallahi na baka kawai kake girman kai ka karba kiyasi ba nasi bane jahilci ne in kuma zaka ce ba yadda ba sai ka faɗi littafin da aka rubuta haka sannan zaka je gaba kawo littafin da aka ambaci kiyasi da nasi kawo a yanzu ka bar tafi ɗinka kenan a'a ai kana gyara nema sai kai girman kai gyara nema sai kai girman kai ba inda za ka sai ka littafin da aka rubuta aka ce